Bismillahir Rahmanir Rahim. Hawwa kashi na sha ɗaya. A falo Batul ke tambayar Umma, Umma wai me hawa take so? A takaice Umma ta ce Zaid take nema. Da mamaki Batul ta ce, Ya Zaid kuma? Mm. Umma ta faɗa yayin da take fita. Shi ko Zaid mamaki ne ya cika shi tunanin me hawa take a gidansu kuma a cikin ɗakin shi. Kafin ya yi magana ta ce, Ya Zaid, duk da gaban shi na faɗuwa kan bai san me za ta ce mishi ba cikin ɓacin rai ya ce menene? wai dadi ne yake so ya haɗa mu aure ni da kai to sai me sai me auren mana me a ciki hawa ta kallo shi sosai tare da taɓe baki ta ce kamar gaske zai ya ce aminit in yana so ya haɗa mu aure sai me ni da ke ai duk ikonsa ne sai yanda ya yi da mu miƙewa ta yi ta dab da shi ta ce ka ce mai baka son auren kana da wadda kake so cikin tsawa ya ce ba zan ce ba haka muka yi da ke ina da wadda nake so idan ke ankul ahmad yake so na aura to ke ɗin zan aura ke ki bijire mishi amma ba ni ba hawa ta kamar za ta yi kuka yaya kar mu yaudari kanmu ka san na san ba so na kake ba a takaice ma ka tsane ni ta yaya za ka aure ni kawai don ka faranta wa dadi kawai sai ka kuntata wa rayuwarka saboda ka faranta ran shi zai dai katse ta eh don na faranta ran shi kuma abin da zan yi kenan na faranta ran shi hawaye ta fara tana faɗin ina da wanda nake so yaya al'amin nake so ni wallahi shi nake son aure yaya ba zan iya zaman aure da kai ba wallahi kai ka san idan aka yi auren nan babu mai kwanciyar hankali a cikin mu to kin dade biki daga mana hankali ba in ya zaid abin da ake gudu wata rana zai faru zumuncin su dadi zai iya rugujewa kaga dai ba su yarda matsalar umma da momi ya shafi zumuncin su ba to wallahi za rantse maka mu ƴaƴansu za mu saka zumuncin su ya ruguje ko ba su fito fili sun faɗa ba za su bayar da junan su kuma sun dinga saka ma junan su wani tunani a tsakanin su kenan zai da ce to kin gani idan har matayensu ba su shiga tsakanin zumuncinsu ba to mu 'ya'yansu ba za su bari mu shiga tsakanin zumuncin da suka gina shekara sama da talatin ba murmushi ta ya Ba baka san yanzu kowa kan shi ya sani ba baka san cewa kowa na shi kawai yake so ba baka san cewa duk san da dadi yake maka ba kamar ni ba zan ta haɗa maka sharri ne tun baya ɗauka har sai ya fara ɗauka zai fara jin zafi kila ma ya tunkare ka da maganar kai kuma zaka ga rashin dacewar haka abin zai dinga damunka ka dinga gaya wa umma ita ma tun tana shiru har ta fara gaya baba Abdullahi shi ma tun baya jin komai ka san zuciya wata rana zai ji ba daɗi har ya kullaci dadi rayuwar nan fa abin da ke faruwa kenan idan zamu mu faɗi gaskiya baki buɗe yake kallanta yana mamakin yaushe ta iya zaro zance haka murmushi ta ta ce no ba wai ina da tabbacin hakan zai faru ba ne misali nake baka kan hakan na iya faruwa don Allah mu fuskanci gaskiya yaya kamar yadda na faɗa maka ina da wanda nake so kamar raina Mummy ce ba ta son shi saboda shi ba kowa ba ne, baya aiki, diploma gare shi. Yana nan a unguwar su Hajiya, Al'amin sunan shi. Ni kuma wallahi zan iya mutuwa idan ban aure shi ba. Yaya Zaid, hannun shi ta riko hawa yana zuba a idanunta ta ci gaba da cewa, Ka taimake ni yaya, na san ba ka so na, kawai farin cikin ka kake so kai sacrificing saboda dadi. Dan Allah kai mi auren da za mu yi da mun sani har ƙarshen mu Hawa bata taɓa bashi tausayi irin yau ba, haka kuma bata taɓa burge shi irin yau ɗin ba. baki na rawa ya ce me kike so a yi yanzu da sauri fuskarta ta canza zuwa murmushi ta share hawayenta ta ce na ji dadi yana cewa wai zai tura ka kos south africa to momi ta bashi shawara a yi auren mu tafi tare amma ya ce mata zan yi distracting ɗinka na hana maka kwanciyar hankali na zame maka liability dariya suka yi su biyun ya ce wai haka murmushi dai ta gyaɗa kai ta ce haka ne suka sake yin dariya aha to ina jinki hawa ta ci gaba da cewa wai tun da oktoba za ka tafi sai momi ta ce to a ɗaura auren mu rana ɗaya da na batun sai ka tafi kai kaɗai idan ka dawo bayan azumi sai na tare ne dadi ya ce sai ya tambaye ka saboda kar a shiga haƙƙinka zai ya sake gyara tsayuwar shi ya ce mhm to ni me ya kamata na yi hawa ta ce na san baka so ka ce ma dadi a'a yana maka wahala ka juya buƙatarsa don haka ina da wata mafita wace mafita kenan ka ce mishi kana so ka tafi a natsa da kwanciyar hankali ba tare da tunanin wani nauyi a kanka ba kana so ya bari idan ka dawo lafiya bayan azumi ko ranar sallah ne sai a ɗaura aurenmu zai ya ce dabarar ta kifa ta ce dabara ta ita ce zan tabbatar kafin ka dawo na zama matar al'amin zaro ido ya yana cewa me kike shirin yi dariya ta ba guduwa zan yi ba na yi alkawari da kansu za su aura min shi kai dai ka saka ido kawai mu taimaki juna zai da ya ce shi kenan zan yi haka idan ankul ahmad ya min maganar ajiyar zuciya ta ce to shi kenan yanzu na san kanmu a haɗe yake manufar mu ɗaya shiru ya ɗanyi kafin ya ce hawa ta kalle shi irin ina jin kaɗin nan ban tsane ki ba kin taɓa ganin ya da ya tsani ƙanwar shi halayya ki ce kawai ba na so ita ma murmushi ta ce na sani to ki canza halinki ita wai me take yi ne ake cewa halin ta bai da kyau basarwa ta ce bari na je bai ba ta amsa ba ta juya wai ashe batul da umma na ɗakin duk abin da suka tattauna suna jin su a tsawon shekarun na hawa bata taɓa burge su irin yau ba wani abu da suka daɗe ba su ji game da ita ba suka ji shi a yau hawa ta kalle su ba tare da damuwar sun ji abin da ta ce ba ta ce da umma kuma zan tafi skul ingantaccen murmushi ta sakar mata tare da cewa Allah ya bada sa'a hawa baba hawa ta ji wani shauƙin da ta daɗe bata ji irinsa ba hawa baba sunan da baba abdullahi ke kiranta da shi kenan Hauwa ta kalli Batul ta ce, "Kina son lift ne?" Duk da farin ciki ya cika Batul, amma sai da ta galla mata harara ta ce, "Lift, ina da motata." Hauwa ta ce, "Umma ki ce mata ta shiga motar kanwata ba zai hana ta yin ƙiba ba." Dariya suka yi dukkansu, Batul ko ta sha mur, wai ita a ganin ta siririya ce sosai. Kuma Hauwa ta san lokacin da Batul ɗin ke cin abinci sosai don kawai ta yi kiba. Zai da ya ce, "Bi, shiga motar ki ba zai hana ki kiba ba." Ki shiga, maybe ma ki fara yin ƙiba." Batul na so ta yi dariya amma ta faske. Eh, kar na yi kibar mana, zan je da motata. Hauwa ta fita daga ɗakin tana cewa, to ni bari na shiga da tawa gareji, zan bi ki a takin motar. Kawai dai fata na kada ki wurgar da ni waje idan mun yi nisa. Dariya suka yi baki ɗaya. Hakika yau suna cikin farin ciki. Sosai suka ji daɗin sabon halin Hauwa, dama can bakin ta suke ba halinta ne kawai ba sa so. Umma ta kalli Batul da Zaid, wanda kana ganin su zaka san cewa suna cikin annashuwa sanadiyar Hauwa. Hauwa ta sanya su farin ciki a rana ɗaya, ta maido ma da zai walwalarsa da ya rasa watanni uku da suka wuce. Daga can waje suka ji Hauwa ta buɗe murya tana cewa, "Ya bi zan yi lattifa." Batul ta buɗe murya ta ce, "Ni dama ban gayyace ki ba, ki tafiyar ki.' Suka ƙarasa gaba ɗaya falo, Batul ta ɗauki jakarta. Umma ta raka su har gareji, Hauwa na gaban motarta. Motoci uku ne a garejin, motar zai kila Elantra, sai motar Batul da ta Hauwa ƙira Focus, wanda kala ne kawai ya bambanta su. kuma du ankul Ahmad ne ya siya musu saboda zuwa makaranta. Umar ta kalli Zaid da ke tsaye, ka yi tafiyar ka aiki fa, kar ka biyo wa'annan. Ka san sun saba da latti, kamar su malamin kawai yake jira. Zaid ya ce, Umma ni ma ba aiki za ni ba yanzu, akwai inda zan fara zuwa. Ina za ka je? Kar kawun ka faye ta jiranka. Zaid ya ce, unguwar sa Hajiya za Akwai wani yaro da nake so a bincika min shi. Hawwa ta zuro wuya ta windo ta ce, Ya Zaid, al'amin ɗina? Motar shi ya faɗa tare da hararta ya ce, E shi, kuma wallahi ko sigari na ji an ce yana sha ki manta da magana auren shi dariya ta ta ce na yarda batul ta ce yarinya kin ne, dan har cikin hanjin sadiq dina sai da yaya zai da binciko Allah ya taimake ni bai da wani mugun hali zai da galla mata harara da Allah ku wuce makaranta dariya suka yi gaba daya hon mai gadi ya wangale gate din batul ce ta fara fita sannan zai da bayan su Umma ta murmusa tana musu fatan su dawo lafiya dan jin yau take kamar sallah. Al'amin ya yi murmushi ya ce, Karambani ne kawai irin na ɗan talaka, ni ai na san hawa tafi ƙarfi na. Zai da ya ce ba wannan na tambaye ka ba, cewa ne kana son hawa ka da Allah, kuma kana son ka aure ta? Al'amin ya ce serious, hawa ta min halaccin da ba zan iya yaudarar ta ba. na da Allah nake ta, kuma sosai nake ƙaunarta. Amma, dakatar da shi zai da ya ta hanyar ɗaga mai hannu, ya isa, na ji abin da nake son ji. Zan kuma yi bincike a kanka, za kuma ka ji daga gare ni. daga haka ya miƙa masa hannu suka yi musabiha nasarawa tana kishingiɗe ta ji shigowar shi kusa da ita ya zauna suka sakar wa juna murmushi ya kwantar da kai ya ce wafles laura ta dawo jiya kuma ina so na haɗa ku don ba na so yau ta wuce ban haɗa ku ba don allah ki shirya za mu je gidanta murmushinta ya so ya ɓace daga fuskarta amma ta yi ƙarfin halin barin shi a fuskar tata a shirye nake mayafina kawai zan ɗauko sajen shi ya shafa tare da miƙewa ya fita ina cikin mota kai kawai ta iya ɗaga mai yana fita ta danne zuciyarta da hannu wani abu take ji da ba ta da tabbacin kishi ne ko kuwa tsoron haɗuwa da laura ne ashe ba ta nan ashe tafiya ta yi tana cikin saƙe-saƙe wayarta ta yi ƙara har ta ɗan firgita anti binta ce ta ɗauka da sallama ke lafiya me ya murya kike rawa haka wata ta ce in mm, anti gidan matar dakta za mu oh ba ku taɓa haɗuwa ba dama eh ashe ba ta nan tafiya ta yi anti binta ta ce to me na fargaban ke ki tafi kanki tsaye fa ba surukarki ba ce kishiyarki ce kar kuma ki manta ke kanwar wace ce kanwar binta ce kuma binta ba ta tsoron kishiya wata ta dafe kai anti bari na je yana jira na a mota to ki kira ni idan kun dawo kit ta kashe wayar ba tare da bata lokaci ba wadi ta shiga daki ta ɗauko gilanta ta yafa sannan ta kulle gidan ta same shi a mota ya ga tsoro a tattare da ita don haka ya riko hannunta tare da mata murmushi dan ya kwanta mata da hankali ya ce daga can sai mu je mu karɓo zai gidan inna ko nan da nan fuskar ta washe ta gyada kai cikin amincewa leƙensu suke ta windo yadda suka jero kamar a filin dina za su mazauninsu ran laura ya so su matuƙa ta ce yanzu wacce ‘yar yarinya ta taɓa yin aure har ta haihu? Shema tana haki cikin raɗa ta ce, Wallahi, wallahi yarinya can ciki gare ta, wani haihuwa za ta sake yi, ciki ne da ita. Laura ta zaro ido ta ce cikin lafiya shema. Yau fa kwanan su goma da aure, wani irin ciki. Don Allah bari faɗa. Ta faɗa tana dafe ƙirjinta. Kafin Shema ta magana ƙararrawar da ke falon ɗakin ta yi ƙara. Shema ta kalli Laura ta ce, "Ki nutsu, ki kama kanki." Ɗan gyarawa ta yi sanan ta nufi ƙofar duk da gabanta na dukan talugude, amma ta aro murmushi. Ta buɗe ƙofar wata ce a gaba sai dakta a bayanta. suna haɗa ido da laura ta hau tafa hannaye tana wani tsallen murna tana cewa oyoyo gata gata ga kanwata ta rungume ta la mai kirki wata ta faɗa a ranta tare da rungumo ta ita ma dakta kuwa bakinsa kamar ya yage dan murna shi ya san lauransa ba za ta bashi kunya ba hannun wata ta ja har farfajiya falon ta zauna da ita dakta ya ce li me haka nifa laura ta danyi dariya ta ce di amarya ta fa na gani dakta ya ce sai kuma ki manta da mijin Allah ya baka hakuri ina zan manta mijin zo ka zauna dariya ya shi ma ya zauna shema ta karaso tana cewa sannunku da zuwa dakta ina yini lafiya laushe ma'u shema mata dubuwa ta tana faɗin kai masha Allah amma amaryar mu tana da kyau wallahi ta faɗa tana shafa mata fuska ta gelanta ita dai wata kanta na durkushe a ƙasa banda wasa da yatsu da kuma murmushi da ke ɗauke a fuskar ta bata komai kafin ka ce kwabo an cika gaban wata da kayan abinci da lemuka kala-kala ita dai murmushi kawai take da laura ta lura wati bata taba komai ba ta ce hana diya ki ci snacks din mana murmushi wati sai ta ce anti bana jin yunwa ta dan sassauta murya ta ce to ki sha drink din nan ma ta ce daga gida fa muke anti dakta ya ce to ne bari na yi wa kaina ta yi ya miƙe tare da nufo tray din nan fa laura da ƙawarta suka tare shi a wallahi wallahi na amarya ne shema ta ce ke amarya idan dai ba so kike in mun zo gidanki ko ruwa kan mu sha ba to ki saka wani abu a bakinki dariya wata ta yi ta ce afuwan antis ai bai kai ga haka ba ta ɗauki samosa ta saka a baki ta zuba jus a kofi dakta ya ce wannan fasan kai ne laura ta mai gwalo tana faɗin sori hubbi sun kusan minti talatin kafin suka ɗau niyyar tafiya har bakin mota suka raka su suka dinga ɗaga musu hannu har suka bar farfajiyar gidan hankalinta ta maida ga shema yanzu nake iya numfashi da kyau me kike nufi da ciki ne da ita shema ta ce kin san allah laura yarinyar nan is pregnant haƙoranta ta datse bata isa ba ai sai tana da lafiya za ta iya ɗaukar cikin in dai lafiya ne to tuni ta yi sallama da ita ba zawarar banza kawai shema ta ce ai na ga samusan ko biyu ta ci ba kuma sannan bata ci spring rolls din ba zai yi kuwa wani murmushi laura ta ta ce ai ko ga gatsa ɗaya ta zai yi balle kuma ta kora da ruwan lemu shema ta ce to yaushe zai fara aiki tafiya ta fara yi kafin ta ce a ƙasa da awa saba'in da biyu shema ta sa ihun murna tana faɗin kin ga kuwa ba ne ki? laura ina tsoronki murmushi kawai laura ta ta ci gaba da tafiya zuwa cikin gida a mota dakta ya dubu wata yana faɗin ya dai wafiles ya kika ga Laura ta?" sosai ta ji anti laura ta burge ta ita dai tana son wayayyu yan boko in dai ku haka ne za ta bi ta sau da kafa don ta lura anti laura ba ta da matsala hararar shi ta ce idan laura ka ce ni kuma fa ya riko hannunta da ɗaya hannun ɗaya hannun kuma yana kan siyari ya ce ke kuma wafiles ita ce murmushi ta irin wanda yake rikitar da shi gidan ina suka wuce kai tsaye kowa ya ji daɗin ganin wati kwananta goma amma har ta yi wani ja irin na masu kwanciyar hankali nan ya barta ya ce bari ya je ya dawo ina ta gaya wa za ta tafi da zaid ina ta ce a'a ni na saba da shi gaskiya ki bar man shi wata ta yi raurau da ido tana faɗin dan allah inna yau fa zai koma can gidan anti laura ni kaɗai zan kwana aikin ga ya fi in dinga ɗan jin motsi ko yaya ne au sai yau zai koma ɗaya gida cewar inna eh ai ta yi tafiya ne lokacin bikin wallahi inna biki ganta ba mai kirki da ita ina ta ce um to Allah dai ya kwabe fitina wata ta miƙe tana faɗin amin bari na je gurin mama a hanyar tafiya ɓangaren su kira anti binta ya shigo wayarta Kano Hawa kin komawa ta gida ko da suka gama lectures ta biyo batul suka dawo gidansu da daddare bayan sallar isha ankul Ahmad da Zaid suka shigo gidan daidai da ɗaukewar wutar lantarki Zaid to kai da babanka gashi nan kun ɗauke mana wuta cewar umma Ankul Ahmad ya ce abu na janareto Zaid ya ce ai din ya buga Ankul Ahmad ya ce kuma baka kai gyara ba? Baba Abdullahi ya ce dama ni fa ƙara jiyan dinnan ciwon kai yake samu. Ina Batul ta ɗauko tabarman nan a shimfiɗa a waje a sha iska. Umma ta kwala Batul kira tana faɗin ki ɗauko tabarman nan kuma ku fito waje kun wani kunshe kanku a ɗaki kamar masu yinin jego. Ankul Ahmad ya ce ita da waye ne? Umma ta taɓe baki ita da Hauwa mana. Wani daɗi da mamaki ne suka dira mai amma bai ce komai ba. Sai ko gasu sun fito rike da tabarma Hawa ta sakan ma Batul lokacin da ta ga babanta. Dadi yaushe ka zo? Batul kuwa ta ce Ankul Ahmad ina wuni? Lafiya kalau Batul. Ke kuma da baki gaishe ni ba sai ki zo ki matse ni na gaya miki sanda na zo. Dan bubbuga kafa ta cikin shagwaba ta ce, "Mun fa gaisa ɗazu kafin na fita." Um. kawai ya ce mata tare da nemo kansa guri a tabar mai ya zauna. Wayar shi ce ta yi ringin ya ɗauka. Daga jin murya ta hankalinta a tashe yake. Kaga Hawa bata dawo daga makaranta ba har yanzu, wayar ta kuma a kashe. saurin katse ta yi da faɗin nan? a ina gidan babanta mana zaro ido ta ce amma tare za ku dawo ko da tare muka zo ya kalli hawa yana faɗin ki kira mamanki don ta damu sai a lokacin hawa ta tuna wayarta a kashe take ya zai dan Allah a ramin hasken wayarka bai ce mata komai ba ya bata wayar farin ciki ne ya cika ankul Ahmad wai yau ga su a zaune akan tabarma ana ta hira gaba ɗaya. ko da hawa ta kira maman ta faɗa ta fara yi me kika je yi gidan nan a ah. momi ni da gidanmu ganin tana neman gaya mata magana yasa ta cewar to ki biyo dadin ki ku dawo kai tsaye ta ce a'a ni kwana zan yi gobe ma kuma zan zo na kwashi kayana hajiya ikilima ta ce kar ki fara wallahi ki biyo bawanki ki dawo gida lallai hawa kina da gaskiya dama gidanku ne ita ta raba ki da gida to ko za ta bi shi su koma ko kuwa ta dawo gidan kenan kamar yadda ta furta shin wannan plan ɗin da zai da hawa suka shirya zai yi aiki wani mataki Ankul Ahmad zai dauka idan ya ji plan din da suka shirya anya kuwa auren Zaid da Hauwa ba zai faru ba to koya za ta kasance mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya za ku har kullum abokiyar hira Daskar Pinkish Lady Mu kuma su sauraro Daskar Pinkish Lady Albashirin ku kuce goro Daskar Pinkish Lady Kunnuwan wanku ku ba mu aro mu ya intararo